sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar biyar ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Ibrahim ba mu kanan labarai. To Hadiza kasashen Kosovo da Sabiya sun ba hannu jiya jama'a a birnin Washington DC kan wutar jijiyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakanin su. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kare yunkurinta na kare zaben shugaban kasa da za a yi watan Nuwamba daga katsalandan ɗin kasashen waje. Sannan jami'ai a kasar Bangladesh sun ce mutane akalla goma sha ɗaya sun mutu sanadiyar wata fashewa wadda ake ganin shi shine sacewar iskar gas. cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da cewa ta karbi samfurin rigakafin cutar coronavirus daga kasar Rasha. So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial and the necessary regulatory approvals from NAFTA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence. haka kuma ga dukkan alamu za a kai ruwa rana tsakanin haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta najeriya da mahukantan ƙasar dangane da ƙarin farashin man fetur da wutar lantarki muhimmin abin da ya kamata lebo a halin yanzu ta yi magana a kai shine a tsaye da tashin farashin faduwar naira in an tsaye da faduwar naira din nan duk abin da ake so duniya za a iya yi za kuma mu garzaya kasar ghana inda kasar da nigeria suka gana don su daidaita hulɗar kasuwanci da alakar diplomasiya su. The historic bilateral meeting recounted the long-standing friendship between the two nations which existed prior to the independence of, the, of Ghana. Baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin ji yadda duniyar ta wani. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasashen Kosovo da Sabiya sun rattaba hannu jiya jama'a a birnin Washington DC kan wata yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakaninsu. Yarjejeniyar wacce aka cimma bayan tattaunawar tsawon kwanaki biyu ta kuma tanaji kulla dangantaka tsakanin Isra'ila da Kosovo da kuma mayar da ofishin jakadancin Kosovo zuwa birnin Kudus. shugaba donald trump wanda shi ma ya rattaba hannu kan yarjejeniyar a hidimar da aka yi a fadar white house ya kira yarjejeniyar a bar tarihi ya kara da cewa bayan wani tarihi mai cike da tashin hankali da masifa da kuma shekarun da aka shafe yarjejeniyoyi na kasa yiwuwa gwamnati na ta bullo da wata sabuwar hanya ta ɗinki barakar ta wajen mai da hankali kan hanyoyin kirkiro ayyukan yi da kuma bunƙasa tattalin arziki ƙasashen biyu sun kai ga samun wata matuƙar ci gaba a fannin dangantaka a cewar trump fadar shugaban amurka ta white house na kare yunkurinta na kare zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan nuwamba daga katsalandan ɗin ƙasashen waje bayan wasu bayanan da ke nuna cewa wasu 'yan rasha na aran kalaman da trump ke amfani da su wajen gargaɗin da ya yi ta yi akai-akai game da yiwuwar yin maguɗi a zaben za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare sahihancin zaben abin da mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro robert o'brien ya gaya ma manema labarai kenan jiya jama'a ya ƙara da cewa fadar white house da kuma shi kansa shugaban ƙasa sun ɗau matakan da ba a taɓa ɗaukawa ba don kare zaben na watan nuwamba ya kuma ƙara da cewa mun bayyana ƙarara ga china da rasha da kuma iran da ma sauran da ba a bayyana su a fili ba cewa duk wanda ya yi yunkurin katsalandan a zaben amurka zai fuskanci sakamako mai tsanani jami'ai a kasar bangladesh yau asabar sun ce mutane akalla goma sha ɗaya sun mutu sanadiyar wata fashewa wadda ake ganin ta shine sacewar iskar gas a wani masallacin da ke wajen birnin daka a jiya jama'a lokacin sallar magariba jaridar daka tribune ta ce ana kan jinyar mutane 26 a asibitin ƙasa na sheikh hasina da ke birnin daka waɗanda abin ya rutsa da su na da ƙunar wajen kashi 60 cikin 100 zuwa 70 cikin 100 a jikinsu a cewar babban jami'in ofishin 'yan sanda da ke fulla aslam hussein mataimakin daraktan hukumar kashe gobara ta narangaj abdullah al-arfin ya ce da alamar dukkan iya kwandishin shida na cikin masallacin sun yi bindiga ya ce jami'an kwana-kwana na ganin iskar gas ce ta sace daga wani bututu kuma ta taru gashi kuma tagogi na rufe a lokacin madalla to kamar da kuka ji a farkon shirin gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da cewa ta karbi samfarin rigakafin cutar coronavirus daga kasar rasha jakadan rasha a nigeria alexi shabashin ne ya mika wa ministan lafiyar nigeria osagi ehaneri rigakafin a yayin ziyarar da ya kai ma'aikatan lafiya a abuja wakilin sashen hausa madina Nauda na dauke da rahoton Wannan bayani na karɓar rigakafin na kunshe ne a cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawon ma'aikatar kiwon lafiya Olujimi Oyetomi sanarwar ta ce ba tare da ɓata lokaci ba za a miƙa rigakafin ga hukumar kula da ingancin abinci da magunguna nafdac da cibiyar binciken magunguna ta najeriya da wasu hukumomi don tabbatar da ingancinsa kafin a duba yiwuwar amfani da shi a kwanakin baya kaɗan ne jagorar kwamitin ko ta kwana da shugaban ƙasa ya kafa dr sani aliyu ya ce sun fara yin gwajin wasu magunguna a ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar ta coronavirus inda ya nazari cewa an riga an keɓe rukunai 22 da ke yankuna 13 na ƙasar don gudanar da gwajin. So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial, and the necessary regulatory approvals from NAFTA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence. amma hukumar dakile yaduwar cututtuka ta ƙasa ncdc ta ce cutar covid-19 ta sake harbin sabbin mutane 156 a faɗin ƙasar wani abu da shugaban kwamitin ko ta kwana kuma sakataren gwamnatin ƙasa boss gidan mustapha ya ba da shawara da kakkausar murya cewa mutane su rika bin umarnin kariya domin cutar tana nan ba ta tafi ko ina ba batun corona ba inda ya tafi ba yana nan mutane suna zato a gida a cikin karkara a cikin jihohi akan cewa corona maganan corona ya kare ba gaskiya cikin magana corona yana nan yana nan kuma yana kama mutane kuma yana kashe mutane don haka dole mutane su yi la'akari da wannan magana akan cewa babu magani babu vaccine abinda yake hannunmu a yanzu shine waɗannan shawarwarin nan da muka bayar na cewa in za ka fita ba ka tabbatar kana da wani kunshe bisa hancinka da bakinka abinda ake kira face mask kuma in za ka ko ina ka je ka nemi ruwa ka wanke hannunka da sabulu in baka da wannan akwai abin da ake kira sanitizer ana sai da su ko ina a ma'aikatu ma muka ce kara a bude gun aiki ko inda ake waɗansu sanayoyi sai an tabbatar akwai waɗannan abubuwa mun ba da shawara kuma kara jama'a su cinkusu a guɗaya. in za ka fita in za ka tafi aiki ko za ka tafi waɗansu ziyara a tabbatar akwai ɗan fili tsakaninka da mutane ba dole ba ne sai ka fita in baka da dalilin fita jama'a su sa hankali a kan cewa corona tana nan kuma to corona kamar barawo ne yana duba kawai lokacin da zaka ce ka kauda kanka lokacin ne za ka gaba la'in corona fata na shine akan cewa za mu ɗauki waɗannan shawarwari wanda muke bayarwa da muhimmanci mu yi abin da za mu kare kanmu za mu kare iyalanmu kuma za mu kare kasa. A cewar alkalumar da hukumar NCDC ta fitar ya nuna cewa mutum sama da dubu hamsin da hudu ne suka kamu da cutar sannan kimanin mutum sama da dubu ne suka riga mu gidan gaskiya a sakamakon kamuwa da cutar COVID-19. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ma dalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya. To Hadiza yau Asabar India ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar COVID-19 wajen 86,432 wanda ya sa adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ya kai wajen miliyan hudu da dubu ashirin da uku da ɗari da saba'in da tara a cewar jami'ar johns hopkins ƙasashen amurka da brazil ne kaɗai suke da masu cutar fiye da indiya amurka ce ta ɗaya a yau masu cutar ta covid-19 da jimlar miliyan shida da dubu ɗari biyu da biyu da tamanin sai kuma brazil mai miliyan hudu da dubu tasa'in da ɗaya da ɗari takwas da ɗaya a cewar jami'ar ta johns hopkins a kasar mexico kuma cutar ta corona ta yi matukar barna ta yadda ma a wasu kananan hukumomi ana fama da karancin satifiket na mutuwa jami'ai a kasar ta mexico sun ce sai da ma aka sake buga sabbin satifiket na mutuwa wajen miliyan daya cutar ta covid-19 ta hallaka mutane 66,561 a kasar ta mexico wanda don haka ta zama ta hudu bayan amurka da brazil da india bisa ga bayanan jami'ar ta johns hopkins amurka ta samu mace-mace wajen 187,768 brazil 125,502 india kuma 69,561 a cewar jami'ar johns hopkins a da masu ayyukan ceto na ci gaba da bincike a yau dinnan asabar saboda yiwuwar samun wani da rai a ƙarƙashin baraguzan wani ginin da ya ruguje a mummunar fashewar nan ta watan jiya wadda ta auku daura da tashar jirgin ruwan beirut an fara wannan binciken tun da yammacin shekaran jiya alhamis bayan da wani kare na tawagar ayyukan ceto na kasar chile ya ji wani sautin numfashi a ranar da ta gabata yayin wata zagaya a unguwar gemaze wata na'ura ta tabbatar cewa numfashi ne kimanin wata guda bayan da babbar fashewar nan ta ranar 4 ga watan agusta ta kashe mutane akalla 191 baya ga dubban da ta raunata tare kuma da firgita kasar baki daya amma kuma duk da daddaga baraguzai da yawa da aka yi ta yi har yanzu tawagogin masu ayyukan ceton sun kasa samun inda sautin numfashin ke fitowa kamar yadda aka gani a na'urar kasar labanan dai ba ta da kayan aiki na zamani da kwarewa da har za ta iya gudanar da manyan ayyukan ceto to amma kwararru daga kasar amurka da chile da faransa na taimakawa a ƙarshe shugabar 'yan adawar belarus sviatlana sikanovskaya ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya jiya jama'a da ta kawo ƙarshen tauye haƙƙin ɗan adam a ƙasar ta wata ɗaya bayan da sakamakon zaben da ake takaddama a kai yi sanadin kama dubban masu zanga-zangar lumana abin da ƙasar ke bukata mai sauƙi ne abin da sikanovskaya ta gaya ma taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da aka yi ta bidiyo kenan daga kasar Louisiana inda ta gudu bayan da aka bayyana sakamakon zaben ranar tara ga watan Agusta. Ta ce a gaggauta kawo ƙarshen tashin hankali da kuma barazanar da gwamnatin ƙasar ke yi a gaggauta sakin dukkanin fursunonin siyasa a kuma gudanar da zaɓe cikin adalci da gaskiya. Sikanuskaya ta kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi Allah wadai da nuna ƙarfin tsiya da jami'an tsaron Belarus ke yi ma masu zanga-zangar. ta kuma kira taro na musamman na bangaren kare haƙƙin ɗan adam da kuma tura tawagar saka ido a belarus don kula da abin da ke faruwa Ibrahim Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga dukkan alamu za a kai ruwa rana tsakanin haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya da mahukantan ƙasar dangane da ƙarin farashin man fetur da wutar lantarki. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. Ƙungiyoyin ƙwadago na Najeriya sun ɗaura ɗamarar yaƙi da wannan matsayi na karin farashin man fetur da kuma ƙarin farashin wutar lantarki da mahukuntan ƙasa suka yi a daidai lokacin da 'yan ƙasa suke ci gaba da yin tir da Allah dare akan halin kuncin da wannan ƙarin farashin zai iya haddasa su a kai. Ko da yake haɗaɗɗe ƙungiyar kwadago tana nazari tare da tsara hanyoyin da za ta bi domin kalubalanta wannan matsayin da ta cimma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin sufuri na Najeriya Alhaji Suleiman Ɗanzaki ya bayyana min cewa wannan tsari fa na da matsala. Muhimmin abin da ya kamata ta a halin yanzu ta yi magana a kai shine a tsaye da tashin farashin faduwar naira. In an tsaye da faduwar naira din nan duk abin da ake so duniya za a yi amma farashin duk abin da ka da ka dingina shi da farashin naira sai ka cewa nairan ta zama kamar ruwa to abin da ya kamata a yi fa'aikin kenan ba a ba fada kenan a kai ba maganan karin wannan karin wancan karin wancan ba yau har maganan nan da ake yi ba kuɗin jirgin sama bai wuce dubu ɗaya ba zuwa london na dala to amma in ka kai shi da naira sai ka ga kusan miliyan guda. shi mai sharhi kan al'amura wato alhaji mahadi shehu ya yi min ƙarin haske dangane da abubuwan abubuwan da 'yan ƙasa suka fahimta akan wannan ƙarin farashi na wutar lantarki da man fetur da gwamnatin shugaba buhari ta yi wannan ƙarin ne da ƙarin kudin wuta da ƙarin haraji da ake mana insha Allahu alheri ne ga 'yan Najeriya akalla ya ta da masu bacci da masu gyangyaɗi da masu dindimi da wa'anda suke ganin kullum dai a ƙara ba da uzuri. Insha Allahu mun samu sikeli yanzu ba mai ƙara zuwa ya kalli idanunmu ya ce mana ni mai gaskiya ne ku bani mulki ko ina tausaya muku ku bani mulki ko zan taimake ku ku bani mulki ko zan gina ƙasa ku bani mulki an wuce wannan wurin rariya za mu sa mu tace kas. Amma Madi in ka dubi lalurorin da ƙasa ke ciki ba ganin wajibi ne tilas ne ya zama cewa a bar kasuwa ta yi tasiri a gurin sanya farashin wutar lantarki da man fetur kuma matsayi ne da 'yan kasuwa ma suka goyi bayan a yi shi domin a warware waɗansu matsaloli da ke faruwa a wannan bangare na ƙasa idan ka ci ana sai da mai naira ɗari dubu ɗari uku da tamanin a London. Mallakan mota a London zaɓi ne na ingantaccen duk inda za ka shiga a cikin London akwai mota taxi akwai bus akwai jirgin ƙasa akwai abubuwa daban wanda ingantattu ne amintattu ne sanannu ne idan aka yi time table na bus na shekara ɗaya ba a samun ɗaya ta minti ɗaya cikin shekara guda ɗaya. Kafar da babu wani hanya ta transportation a Najeriya shi ne za ka yi kwamfari da mu ka kwanta da mu da London. nan nan South Africa da ake cewa South Africa sai da mai naira ɗari uku da tamanin shi ma an raina mana wayo idan kana South Africa in dai kai ɗan kasa ne ɗan ka kyauta yake zuwa makaranta da kai da iyalin ka kyauta kuke zuwa asibiti hanyoyin ku suna da kyau kuna da wutar lantarki za ka haɗa da Najeriya wannan wurin bugun ya mana yawa ba shugabanci na kirki ba kwanciyar hankali babu tsaro ga talauci ga yunwa ga fatara ga ƙarin haraji ga shugabanni sun bai da mutane ba san abin da suke ba ba su sauraron kowa a lokacin za a gaya mana cewa wace ga kara bar kuɗin mai haɗin gobe zuwa a ƙara kuɗin mai a ƙara kudin wutan sai an kai lokacin da su kaɗai za su iya sayan man su kaɗai za su iya sayan wutan raran man da raran ƙasar za mu ga waje su yi su. Alhaji Mahadi Shehu kenan mai shehu kan lamura a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana. Ƙasar sun gana da Najeriya don su daidaita hulɗa kasuwanci da alakar diplomasiya su sakamakon tattaunawar kwana biyu da aka yi tsakanin kakakin majalisar Ghana da wakilin majalisar wakilai ta Najeriya a Ghana ga Ridwan Abbas ɗauke da rahoton. A cikin wata sanarwar bayan taro, Accra da Abuja sun nuna cewa don iza diflomasiyar tsakanin majalisun gaba za su samar da wata hanya bisa shari'a da za ta kai ga kafa dokar kawanci tsakanin Ghana da Najeriya sa'an nan za a sake nazarin dokar GIPC ta shekara ta 2013 doka mai lamba 865 da yake bayar da karin haske akan sanarwar bayan taron a kawun majalisar dokokin Ghana Cyril Otanis ya ya ce kakakin kasashen biyu suna na ta buƙatar karfafa dangantaka tsakaninsu. The historic bilateral meeting recounted the long-standing friendship between the two nations which existed prior to the independence of, the, of Ghana and Nigeria. Wannan taron ƙawance na tarihi ya yi tuni da irin danganta da ke tsakanin kasashen guda biyu tun gabanin samun independence da kuma gasar da ke tsakanin su a fagen wasanni ilimi da sauransu. Ya shekara a yadda lalata wannan tarihi sai dai a yi kokarin inganta shi domin amfanin kowa taron ya amince cewar taron waɗanda sun kai ruwa sun kai tsakiya fagen tire don ba su la'akari da irin hasarar da gana ke yi musamman sashe na 28 na dokar jipc ta shekara ta 2013 doka ta 865 wacce ta shimfiɗa hali inda waɗanda ba ɗayan gana ne ba za su iya gudanar da harkokin kasuwancinsu ƙungiyar 'yan tiredar gana ce ta kulle shagunan 'yan najeriya da ke sayar da ƙananan kan kaya saboda sun saba wa dokar jipc sashe na 28 wacce ta keɓe tiredin ƙananan kaya wa ɗiyan ghana kawai wannan ya jawo tashin jijiyoyin wuya a fagen tiredin inda 'yan tireda na ghana sun ka nuna rashin amincewarsu da 'yan kasashen waje a wannan fagen kakakin majalisar dokokin najeriya femi bajamiamila ya jagoranci wata tawaga mai karfi zuwa ghana na tsawon yini biyu ziyara ce da takwararsa na ghana professor michael kwe ya shirya don samun bakin zarin warware rikicin basically the misconception, misinformation which for people, perhaps the media on both sides. Duk abin da suka biyo bayan nan rashin ba da labarin gaskiya ne da kuma zato a wurin 'yan jarida da ba su ba da labarin gaskiyar abin da ke faruwa a Ghana. Dai maganar mutanen Najeriya ake yi. Mun samu lokaci mun waye wa mutanen mu kai akan yadda dokokin kasuwanci suke sa'an nan kuma mun amince a yi duk abin da ya kamata yadda za a tabbatar da ci gaban danganta da ke tsakanin kasashen guda biyu shugaba kubado ya yi alkawari zai duka na yi don tabbatar da karfafa da daddan dangantar da ke tsakanin ghana da nigeria duk abin da ka faɗa min sun bani sha'awa to amma dokoki na kasuwancin gana da nigeria ina jin su ya kamata mu duba yadda za a ci gaba da zuba jari cikin kasashen namu guda biyu ya kuma ba da tabbaci cewar diyan najeriya a ghana za su yi zaman su lami lafiya redwan allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka a accra ghana madalla a gaidar ruwan abbas wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda da baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. tun wannan mako ne kasashen duniya da dama suka bude filayen saukan jiragen saman kasa da kasa domin fara jigilar matafiya bayan fama da kasashen duniya suka sha a yaki da barkewar cutar coronavirus wanda ta kama sama da mutum miliyan 26 kana ta hallaka kusan mutum 900 a fadin duniya kasashe masu tasowa kamar najeriya da ghana su ma sun bi sawu wurin bude jigilar jiragen sama bayan rufe filayen saukan jiragen sama ga kamfanonin jiragen saman kasa da kasa to a yau da najeriya ke bude jigilar jiragen sama zaman kasa da kasa bari kai tsaye mu tuntubi wakilin sashen hausa halima abdulrahuf daga birnin abuja mu ji halin da ake ciki a najeriya a halin yanzu dai um, yau aka tsara za a fara jigilar fasinjoji daga kasashen duniya zuwa Najeriya ga kamfanonin eh, jiragen sama waɗanda aka ba su damar shigowa don akwai waɗanda aka haramtawa. Amma da muka kai filin tashi da saukar jiragen sama na Nnamdi Azikwe da ke birnin tarayya Abuja. Sai muka yi magana da hukumomin eh, filin jirgin suka ce ai yau ba jirgin da zai sauka a Abuja akwai na Legas sai suka yi mana bayanin cewa duk wanda zai zo Najeriya yanzu dole sai ya yi gwaji a kasar da zai taho daga nan in ya yi gwajin sai a bashi shaidar ya yi gwaji wanda bai fi kwana ɗaya biyu uku da ya yi gwajin ba to in ya ba da wannan shaidan gwajin sai a ce ya ba da deposit daga kasan da zai zo cewa in ya shigo najeriya ma zai yi gwaji wanda daga nan in ya shigo za a bashi damar ya je gidan shi ko hotel ya killace kanshi na tsawon kwanaki bakwai bayan nan sai ya dawo a mishi gwajin ga asibitocin da aka tsara su za su rika gwajin domin tabbatar da cewa mutum bai dauke da wannan annobar corona. To shi wannan gwajin da ake yi gwamnati ne take daukan nauyi koko a'a su matafiyan ne za su dauki nauyin kansu? matafiya ne za su ɗauki nauyin kansu kamar yadda shi um, babban daraktar hukumar fan wato waɗanda ke kula da abubuwan da suka shafa um, zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya za su yi suka ce su za su riga biya kuɗin in dai za su shigo Najeriya kuma tun daga can ƙasar da za su taho shine za su bada kuɗin da aka tsara cewa za ka biya domin maka gwaji in ka shigo gida Najeriya. To ko nawa ne kuɗin zai kama? Eh ya ce dai um, shi bai san nawa ne takamaiman kuɗin da aka sa ba amma dai zai yi tambaya sai ya um, kira ya faɗa mana amma dai akwai kuɗin da suka riga suka takayyade cewa shi ne za a riga biya. To sai dai kuma akwai batun da ake yi hukumomi a Najeriya sun haramta ma wasu kamfanonin jiragen sama shigowa Najeriya duk da cewa an buɗe kofa ga kowane jiragen sama na ƙasa da ƙasa. To menene cikakken bayani akan wannan batu? to akwai um, jiragen sama da gwamnatin Najeriya ta haramta su shigowa Najeriya duba da yadda wasu kasashen kamar yadda gwamnati ta bayyana su ma suka hana jiragen Najeriya keta hazo zuwa kasashen su wai saboda suna tsoron akwai um, sakaci wajen yaƙi da annobar virus a Najeriya kuma mai yiwuwa mutane za su iya shigowa kasashen su su kuma ba yi gwajin ba sun yi irin ko sun yi cuwa-cuwa aka samu aka shigo da su can to shi yasa su suka haramta wa Najeriya to a matsayin kamar ramuwa kenan wai shine Najeriya ma ta ce ita ma za ta hana waɗannan ah, kamfanonin jiragen saman keta hazo zuwa kasashen ta su akwai dai dalilan da yasa su suka ɗauki wannan mataki wanda ya haɗa da akwai kasashen da wannan annobar corona ah, ta fi kamari a wajajen su kaman a faransa sun ce sun hana um, wato air france zuwa kasan KLM mm, kamfanin jirgin saman Etihad, Rwanda, Lufthansa, TAAG Angola Airline, Air Namibia da Royal Air Maroc duk an hana su shigo shigowa Najeriya halin yanzu. Kila nan gaba za a ɗage wannan haramcin. To ya su 'yan Najeriya kuma da za su ƙetara zuwa su ƙasashen. Eh to daman gwamnati ta ce kamar yadda wasu ƙasashen su suka tsara a nan za a yi musu gwaji. kafin su tafi kuma za a ba su shaidan sun yi gwajin annobar corona in suka ba su shaida in suka kai can kamar yadda 'yan najeriya za su biya kuɗi a za su taho gida su ma za su ba da kuɗin da za a musu gwaji da zarar sun isa ƙasar da za su tafi. Tuma da gaida Halima Abdulra'uf daga birnin Abuja. Tun a cikin watan Maris ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin rufe filayen jiragen sama ga kamfanonin jiragen saman kasa da kasa domin dakile yaduwar cutar corona virus a cikin kasar. Haka zalika aka dakatar da jiragen sama na cikin gida daga jigilar fasinjoji wanda tuni aka ba su daman fara aiki makonni biyar da suka shuɗe yayin da kasar ta bi sawun sauran kasashen duniya a yaki da annobar. a mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shiri na adawo lafiya inda za mu duba batutuwa da dama musamman akan jigilar jiragen saman kasa da kasa yanzu a madadin halima abdulrahman da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla a gaida baba makeri yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. kasashen kosovo da sabiya sun rattaba hannu jiya jama'a a birnin washington dc kan wuta yarjejeniyar da amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakaninsu su yarjejeniyar wacce aka cimma bayan tattaunawar tsawon kwanaki biyu ta kuma tanaji kulla dangantaka tsakanin isra'ila da kosovo da kuma mayar da ofishin jakadancin kosovo zuwa birnin kudus fadar shugaban amurka ta white house na kare yunkurinta na kare zaben shugaban kasa da za a yi a watan nuwamba daga katsalandan din kasashen waje bayan wasu bayanan da ke nuna cewa wasu 'yan rasha na aran kalaman da trump ke amfani da su wajen gargaɗin da ya yi ta yi akai-akai game da yiwuwar yin maguɗi a zaben za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare sahihancin zaben abin da mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro robert o'brien ya gaya ma manema labarai kenan jiya jama'a jami'ai a ƙasar bangladesh yau asabar sun ce mutane akalla goma sha ɗaya sun mutu sanadiyar wata fashewa wadda ake ganin musabbabinta shine sacewar iskar gas a wani masallacin da ke wajen birnin daka a jiya jama'a lokacin sallar magariba jaridar daka tribune ta ce ana kan jinyar mutane 26 a asibitin ƙasa na sheikh hasina da ke birnin daka waɗanda abin ya rutsa da su na da ƙunar wajen kashi 60 cikin 100 zuwa 70 cikin 100 a jikinsu a cewar babban jami'in ofishin 'yan sanda da ke fulla aslam Hussain. yau asabar india ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar covid-19 wajen 86,432 wanda ya sa adadin waɗanda suka kamu da cutar a kasar ya kai wajen miliyan 4,23,179 a cewar jami'ar johns hopkins a da masu ayyukan ceto na ci gaba da bincike a yau dinnan asabar saboda yiwuwar samun wani da rai a ƙarƙashin ɓaraguzan wani ginin da ya ruguje a mummunar fashewar nan ta watan jiya wadda ta auku daura da tashar jirgin ruwan beirut thomas sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi ibrahim ka almasi garba da ya taya da gabatarwa sai dan brown wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke sallama da ku a huta lafiya ma assalamu